谁来呀谁来呀

wani mutumin abin da ya bada Thank you. فهذا ينجي وهذا بإذن الله يحكم يا رجل هم دمي وزيرا

ba ujiri ya wuce kun kyale shi ba shi ne magana kuma wannan ma kuma da Allah idan sun to ku dinga cewa su kewaya ta ba sai nan shigowa ta gaban ku ku da gare laifin ku ta gaban ku suke kewaya su wasu wuce